Zama masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Bugu da ƙari kuma na iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada kai tsaye ta yanar gizon mu na VOA Hausa.com. masu gabatarwa. Maryam Bashir bagaji. Safina Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman na Ahmad Kabara. A yau Litinin bakwai ga watan Yulin shekarar 2017 za mu yi magana a kan shin ko muna taimakawa matanmu ta yadda su kansu za su iya taimakon 'yan uwansu kamar yadda muke taimakawa namu 'yan uwan? akalla ba a kasara ba a rana kana iya yin hidimar dubu goma misali mm. amma ba za ka iya ɗaukar ɗari biyar ka taimaka to ga wannan ka ɗauka ba sannan akwai matsala guda ɗaya wasu abin da ya yasa ba sa taimaka matansu idan sun taimaka matansu sun ma matan ba sa taimakon su. kai namiji idan baka tallafa wa ka ba me za ta yi za mm. ta kake so ta fara yi wasu kuma idan aka ba su to wannan kuma gaskiya sukan yi amfani da shi ne wurin shungullolin gabansu ma'ana su je su cutar da mijin ma da wannan kuɗin. bayan mun tattauna ce <laughs> hmm? bayan mun tattauna da matasa ko kuma su kumsa da za kuma mu ji shin yaya muke taimaka yan uwan namu amma fa ta fuskar yadda za mu ji a bakin masu fashin bakin al'amuran yau da kullum na matasa. Yanzu bari mu ji amsoshinku na tambayar da muka muku a Facebook da Twitter na cewa shin mukan agaza wa matanmu da ƙananan bukatunsu har su iya taimaka ma 'yan uwansu kamar yadda muke taimaka ma namu 'yan uwan? So... kuma barka da dawowa. Kusan ba dai. <laughs> Mm. Kin san an ga Usman yayi fari ba yayi fari. Ake bar shi kawai ai ka je ka more kan. Ai ban da ina kewa ku da yau da gobe da yin ce ku dan kara min mako guda. Ah. <laughs> Ta Allah ya sa mu dace. Amin. Eh, Sannan ku da kokari. Yawwa. Yawwa to yanzu kan sai mu je mu saurara mu ji ko? Mm. Sakon farko daga Adam Sikulani ya ce, "Ai malam wasu kan ba sa taimakawa dangin su kamar yadda suke taimakawa dangin matarsu. Baka ji Hausawa sun ce da ka haifi gwamna gara ka haifi matar gwamna ba? Ka lura da wasu masu kuɗin mu yanzu, kannan su ba sa zama a gidansu su ji daɗi su sake jikinsu kamar yadda kannan hajiyar za su sake jikinsu idan ka gan su ma sai ka ce yaran sa ne. Sai Zainab Abubakar Abdulrahman ta ce, "Hum, a yi sha'ani kawai, da yawa ma ɗawainiyar gidan bai gama saukewa ba, balle har ya ɗauki na 'yan uwanta. Yanzu kawai mace in ta samu aka tsare mata abincin da mutuncinta to ta dage da sana'a shine kwanciyar hankalinta. sai halima bashir ta ce mafi akasari ba sa yi sai adnan dan baiwa ya ce a gaskiya wannan tambaya ku ta yi min daidai duk da dai ban yi aure ba amma ni kaina a zuciyata ina sha'awar in ga na taimaki matar da zan aura a kowane yanayi muka tsinci kanmu dan haka kira na ga ma'aurata su yi kokarin zamowa masu taimakon juna a duk inda suka tsinci kansu mu kuma Allah ya bamu mata nagari amin sai janar Buhari ya haya Guru ya ce yau da gobe hakika na Allah baya karewa amma dai wannan zamani yana da wahala sabili da lokaci ne na jari hujja soja mai karfi ake karawa karfi idan ba ka da shi ba mai taimakon ka Allah ya sa mu dace ku tashi lafiya sai Zainab Musa mai addu'a tace yau da gobe ikon Allah kwarai ko ya kamata mazaje su dinga taimakawa matansu da abin da Allah ya hore musu mu kuma matan mu dinga godiya ga duk abin da mazajen mu suka bamu kar mu raina mu sa albarka domin wata rana kaɗan zai zama mai yawa ku tashi lafiya Adam Ahmad Abubakar ce VOA ni ana fahimtar rashin tausayi da mata ke nuna wa mazajensu shine ke sa mazajen su nuna ko in kula ga wasu bukatun matan. Allah shirye mu gaba daya amin sun amin. Sai Umar Adamu unguwar Karifayin Katagun. Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe shirin matasa. Ni a gani na akwai hanyar da miji zai ibi ya taimaka wa matarsa har ita ma ta samu wata hanyar agaza wa 'yan uwanta. Misali saya mata wani abu wanda zai dinga kawo kuɗi kamar firiza keken ɗinki ko kuma ka bata jari wanda a ciki cikinsa idan Allah ya sanya albarkarsa sai ka ga lokaci kaɗan ta sha kwana. sai Ismail Ahmad Dukke ya ce hakika taimaka ma mata da ƙananan bukatu kamar yadda muke taimakon namu yan uwan yana da kyau sosai. To amma abin bakin ciki da takaici shine akwai wasu mata zaka ga suna so ka taimaka ma yan uwanta amma kuma ko kaɗan ba ta so ta taimaki naka yan uwan. Sai Muhammad Sula Alfa'iz garin rijiya ya ce hun hmm, idan ban taimaka ma watata ba wane ne zan taimaka ma wa ai daga iyayena sai matata to amma ya kamata su ma matan su daina miƙa mazajensu bukatunsu da basu kai sun kawo ba. Sai Muhammad Bulama ya ce ce yau da gobe ikon Allah mun fi kowa son taimakawa iyalanmu sai dai kash ai hannu idan babu komai baya iya daukan garwashi. Sai Shitti Isa ya ce assalamu yau da gobe ya zama wajibi ga duk magidanci ya taimaki matar shi ta fannin ɗawainiyar da ya shafi 'yan uwanta dalili kuwa matarka tun da ka aure ta ai kun zama abu ɗaya to kyautata wa iyayenta kamar kyautata ma naka iyayen ne haka ma 'yan uwanta da naka ina ganin shi zai kawo kyakkyawar fahimta tsakanin mata da miji da fatan za ku tashi lafiya. Sai Alhaji Meli yusufari ya ce sosai ma kuwa ba wai matan mu kaɗai ba duk wanda kake tare da shi ya kamata ka taimake shi idan kana da halin yin hakan domin duk wanda ya taimaki wani hakika shi ma Allah zai taimake shi. Sai Abubakar Sabi'u Sabuwa ya ce salam yau da gobe hakika agazawa matan mu da ƙananan su har su iya taimaka ma 'yan uwansu abu ne da ya kamata duba da cewa wata rana ita matar za ta taimake ka ta wani bangaren dan yau da kullum sai Allah. Sai baba gana Alhaji Nuciya wacce kal Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce kwarai ma kuwa yau da gobe wallahi wasu mazan yanda suke taimakawa dangin matansu ko iyayensu ba sa taimakawa haka ku tashi lafiya yau da gobe. Sai Alhaji Hassan mai waya kan giwa ya ce fatan alheri ga masu gabatar da shirin yau da gobe. Hakika ga wannan lokacin da muke ciki. Kashi tamanin cikin matan da mazaje ke aure haɗi da ƙannansu su ne mafi amfanuwa daga dukiyar namiji fiye da 'yan uwansa. Dalilin haka kuwa da yawa mazaje karancin imani ya mamaye zukatansu. Kawai dai abu mafi dacewa da mu da su Allah ya shirye mu baki ɗaya. Hafizu Balarabe Gusau ya ce yau da gobe gaskiya ba a taru aka zama ɗaya ba amma akwai masu nuna tausayawa ga iya iyalansu musamman masu hali da suke da damar taimakawa da fatan al'umma za su rika taimakawa iyalansu. Idan muka koma shafinmu na Twitter Adbaffa Bajoga ya ce da kyau yau da gobe a duk mai taimakawa matar shi to gaskiya dole a kira shi da jarumin gwarzo cikin mazaje. Sai at San H Arbau ya ce hakan yana da matukar mahimmanci ga zamantakewar aure saboda ana buƙatar kyautatawa a rayuwa. At Green Khalifa ya ce wannan yana daga cikin hikimar da addinin musulunci ya sanya auren mace fiye da ɗaya idan mutum mai hali ne sai ya taimaki kansa Sai at Ibrahim Tsafatu ya ce to shawara ga masu aure dai ya kamata su taimaki matan nasu saboda wata rana idan yau da gobe ta halinta ita ma za ta iya taimaka maka. At salim Muhammad Wani ya ce yau da gobe me zai hana mu agaza wa iyali da ƙananan bukatunsu sai dai idan bani da hali jin daɗin iyali na shine kwanciyar hankali na. Sai daga ƙarshe at Aliyun Gwarjatu ya ce tabbas mukan iya domin idan ka yi mata to fa kanka kai mawa don hakan zai hana ta jin haushi idan yi ma naka yan uwan. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. Usman ya tattauna da wasu matasa a Kaduna waɗanda kowannensu na da iyalinsa, inda za mu ji shin ya suke kallon taimakawa mata, eh, mata don ita mata fita kunya cikin danginta. Assalamu alaikum rahmatullah. To ah, da farko bari mu fara da ita baiwar Allah da yake abu na su maganin akwabi su da muke magana. Assalamu alaikum jama'a sunana Kamsat Muhammad Hassan. Sai kuma wa? To jama'a assalamu alaikum sunana Muhammad Kabir Musa. Shin mukan taimaka wa matanmu musamman matanmu da muka tsare a gida muka ce su zauna zaman aure don su kula mana da 'ya'yanmu. Zaka ga kuma mu masu hali daga ciki kila sai kaga muna dan iya hidimar naira ɗaya kila har zuwa dubu goma ko ɗari amma kuma kila kaso ɗaya ko kuma kaso goma cikin ɗari ba za mu iya ɗauka mu ce bari mu taimaka kila matanmu ba domin su su ma su kashe nasu kananan bukatun su dan kashe kwarkwatar ido su taimaki nasu yan uwa shin yaya kuke kallon wannan al'amari bari mu fara da kowa a cikin ku yana iya ansa to al'amarin kan gaskiya yana iya faruwa sosai domin mukan yi wa yan uwanmu hidima musamman yan uwanmu na bangaren maza to amma wasu matan dangin su ko ofa kamar yadda ka faɗa hmm. taimakawa matarka ba laifi bane kuma abu ne mai kyau musamman kamar yadda aka faɗa cewar an ƙayyade su ma'ana an takaita rayuwarsu su zauna hmm. akan kula da gida hmm. da kula da yara to amma ne akwai wasu abubuwa guda biyu zuwa uku da suke faruwa na farko akwai matar da idan kamar yadda na faɗa in ka tashi zaka taimaka yan uwanka mm. to babu babban tashin hankali a gurinta ita gani take kawai in ka tashi zaka taimaka yan kamar yan uwanka kamar yan uwanta ka riga ka watsar da su ba ruwanka da su ko da mm. kuwa yan uwan nata kana taimaka musu mm. sannan mu kanmu ba mu cika damuwa da taimaka yan uwanmu ba sai dai mu taimaka yan uwan matanmu saboda muna ganin cewar su ne suka fi kusa da mu na akwai wanda na yi magana da shi me yasa kamar yadda kai wannan tambayar me yasa mutane suke taimaka yan uwan matayen su fiye da yan uwansu eh. yake cewa to ai mafi yawanci yan uwan shi lokacin da bai musu ma ba a sani ba amma yan uwan matan shi ne ko ya kai in ba ka nuna ba mutane ba za su dauka cewa ai kana taimakon yan uwan matan ka ba to kaga abin ya tashi ma daga taimakon ya ko mariya wanda hmm. hmm. mafi yawanci ah, akwai karin magana ma da ake cewa da eh. kayafi gwamnati ga eh. matan gwamnati a ah, to yau wani ina son ce dan na gani a cikin tambayoyin mu ma eh. ma wata magana da kayan kuma gona da aikatu ma gona kuma kai kuma matar gona eh. domin ita in ta samu duk abin da ta mm. samu iyayenta za ta kamo amma kai in ka samu naka kuma akan ta zai kare eh. wannan shine kaɗan daga cikin irin matsalolin da ke faruwa wanda wasu takan ga suke taimakawa wato sukan ki taimakawa matayensu kamar yadda ya kamata eh. alhalin kuma ka aje matarka a gida ka hana ta fita ka hana ta komai ka bar ta akan hidima wanda akalla ba aka sarrafa a rana kana iya yin hidimar dubu goma misali hmm. amma ba za ka iya ɗauka ta ɗari biyar ka ce to ga wannan ka ɗauka ba sannan akwai matsala guda ɗaya wasu abin da yasa ba sa taimaka matan su idan sun taimaka matan su sun ma matan ba sa taimakon su to bari mu ji bari kafin mu ji wannan eh to eh, eh yawa wanda yake mani ranar ya dauki zai yi tafiya bai da kudin mota mm-hmm. sai ya ari kudin matar shi naira dubu ɗaya da ɗari biyar mm. cewar ta ta mai zai je zai yi tafiya amma yana sa ran insha Allah in yi tafiyar nan zai dan samu abubuwa mm. to da ya dawo ya samo kuɗi sai ya ɗauki naira dubu bakwai sai ya eh, dubu takwas sai ya bata mm. sai ce to wannan dubu ɗaya da ɗari biyar gashi sai ɗauki dubu tara ya bata dubu bakwai da ɗari biyar eh, dubu takwas kyauta ya bata mm. dubu ɗaya da ɗari biyar kuma ya bata kuɗin bashin da kake bai shi a ina tabbatar maka ya je ya dawo daga ofis kake cewa wai akwai baya nan akwai ta ɗari biyar da ya ranta masu ɗari biyar ɗin nan fa sun takura masa saboda haka da Allah ya kokari ya bada ɗari biyar ɗin nan a maida masa Ko kaga matsalar eh. ashe ba taimakon ba ke da matsala a'a taimakon in an yi su ba ta in kin kai ka taimaki matar ka ko ba ta eh, kokarin ba ban gishirin ba ka banda a yanzu in naira goma eh. idan naira goma matar <laughs> ka ta maka aka kai gishiri to in Allah da a cikin zahiri ne ba ta tunanin cewa a'a taimako ne shi harkar aure ba wai dole bane komai a ce to kebi bari mu je wurin bari mu je wurin kumsa eh to kumsa da yawa to bari mu ji naki ke ma ziraro maza wasu mazan kan kwata-kwata ma ba sa kyautawa matansu mm. gaskiya ka hana mace aiki ka hana ta sana'a sannan kuma kai baka taimaka mata da wani abu da za ta taimaki kanta ba mm. bare mu mata an san mu da yau za mu je barka gobe biki mm. muna bukatar mu kai gudunmuwa kala mm. kala kai namiji idan baka tallafa wa matarka ba me za ta yi za ta kake so ta fara yi ko kuwa sannan akwai kuma mazajen da za ka ga matan ma tana aiki tana sana'a amma duk wani hidima idan ya taso zaka za zai bata zai kokari ya bata ya ce to gashi ki ba wanci ki ba wani wasu kuma idan aka ba su to wannan kuɗi ta gaskiya sukan yi amfani da shi ne wurin shungullolin gaban su mm. ma'ana su je su cutar da majimma da wannan kuɗin mm. don wata gaskiya idan ta tashi kawai ta tafi gidan bokanta ne ya mm. gaya mata karya gaya mata gaskiya ta kawo wannan kuɗi ake bukata wanda ya fito daga hannun shi to kaga a ba ta taimaki kanta ba mm. amma kuma mafi gaskiya mazan suna taimako kwarai da gaske mm. ni na ga waɗanda maza ke taimakon su ni ina ɗaya daga cikin ma wanda maza ke taimaka eh amma misali yanzu to in kina ɗaya daga ciki kamar ta ina ne kike ga cewa mai gidanki misali yana taimakon ki misali wanda zaki so a ce ƴan uwanki mata su ma suna samun irin wannan taimakon kaga taimako na ɗaya mm. da yake mu zai ɗauko ni daga gida ya kawo ni gurin aiki ko ina da yanda zan yi in zo ko ban da yanda zan yi in zo taimako na ɗaya kenan eh. taimako na biyu wata ran yakan zo ya ɗauke ni ya maida ni gida eh. na uku idan na ce mishi wane yau ban da komi wallahi da fata haka take ke mm. ɗauko abin da ya sauka ce min gashi duk da ya san kina aiki ina aiki ne mm. ba ina aiki na amma wallahi duk da haka in dai na bukata zai bani sai ko wata ran ban bukata ma zai iya cewa gashi wannan na baki kyauta ne mm. ka gani na samu taimako ta bangarori daban-daban wallahi kuma sai godiya kawai wanda nake fatan sauran mata ma in ma suna yi a kara musu dan mace wallahi ba ta sai an ba ta da yawa tukunna mm. za ta <laughs> To amma yanzu misali kumsa uh, kafin koma wurin Kabir uh, yawanci zaki ga cewa mm. akwai kuma matan da kamar yadda muka ce kin ga kin samu taimako amma kuma zaki ga cewa kawayenta in suka zo misali ko ta yi baki alal misali ba za ta iya ɗaukar naira ashirin ko talatin ko hamsin ta ɗan siyo musu ɗan lemun kwalba wannan ko ɗan ruwa da za su sha ba saboda mijin bai bayar ba bai kuma taimake ta ba bare ta ɗan ajiye a jakarta sannan kuma eh, hakan wasu suna ganin cewa ai yana iya taimakawa ma wajen duk da ake mai ta kukan an ci na cefa ne an yi waye me ra'ayinki akan wannan gaskiya wannan sai dai in ce mugunta ne mm-hmm. don kai san matar ka dai ka ce kai kana ji da nace ka ne da kaza da kaza bakon da zai zo a rasa abin da za a bashi ya ci mm. baka ajiye ba baka bata ba mm. ya kake so ta yi mm. mugunta ce wannan tsagwaron mugunta ce gaskiyar magana wato ba zai bata ba ka bata ba ya za a yi bare kuma yanzu rayuwar nan fada da ake ciki hajaran majaran ne a kabir musa kai yanzu misali ka ɗauke cewa matarka kila ko matar wani da yake sauraron mu zai ce ai kamar yadda kace in aka ba su taimakon sai su ki taimakon su ma ka dauka cewa za ta iya taimakon in ka bata shin kai ta ina kake taimaka misali a ce iyalinka za ka iya taimakon su ta ina kake ga kamata ka taimake ta ko kuma ya kake yi to kamar yadda kumsa ta faɗa misali a ce ni kaga in ka ɗauke ni mutum ne wanda yake talaka ne na farko sannan dole kowa da irin rawar da yake takawa ni a matsayina na talaka misali idan matata za ta tafi unguwa yau zan iya ɗaukan abin da yake na tabbata zai kai ta dawo da ita zuwa inda za ta je sannan in har Allah ya sa ina da abin da zan bata ta kai gurin bikin nan ko sunan nan zan iya ɗauka in bata hmm. in ta kai in ta je ta kai hmm. sannan abu na biyu nakan ɗauki misali zan iya ɗauka idan ina da abun hawan da yake kamar mashin zan iya hmm. ɗauka in kai ta in har ban da kuɗi sannan kuma idan ta gama zan iya zuwa in dawo da ita. Hmm. To amma ka san halin mata ba kowace mace ba ce wadda za ka yi mata abin da in kai za ka iya cewa eh kana kyautata mata duk da dai mun san cewar hmm. wannan al'ada ce ta mata duk yadda kai sai wata rana ta ta daga baki ta ce me ka taba yi mani. Kuma fa akwai gori wani lokaci. Akwai gori. A <laughs> eh, ah, akwai akwai gori gorin kamawa yake amma kafin ka samu namiji ya yi wa matan shi gori daya. Hmm. Sai ka samu mace ta yi wa mijinta gori kamar sau nawa. Saboda na dama kamar yadda na faɗa maka al'ada ce ta mata. Duk abin da za ka yi wa mata ce baka iya ba kuma ba za ta taba yaba maka ba ke kumsa kin yarda ga kumsa nan tana zaka kumsa kin yarda ba namijin yi dole wai ka yi roƙon Allah kada Allah ya kawo ranar da matarka za ka ce tana jin tausayinka. Eh. Don tun lokacin da matarka ta tana jin tausayinka to ranar ka riga ka gama A ah, tsaya mu je. Ka haura kafar ka eh. haura kafar ka ji mata motsi eh. ma'ana kana cikin makara ko kuma kana cikin wani mawuyacin hali to lokacin ba za ka ga hawaye raɗe. Tsaya kebi tsaya tsaya kabiru bari mu je wurin kumsa. Kebi kebi tsaya kabiru bari mu je wurin kumsa mu ji bari mu je wurin kumsa mu ji sai ta kare su wallahi sai ta kare su baka kai sama eh ta kare su kun sarkin ji kin ji wani ko ka shura ka ji ka a makara ko kuma ka shiga wani mawuyacin hali haka kuke ba gaskiya ba ne wannan ba gaskiya ba sai dai in ba san Allah da annabi dama take mishi ba eh, eh. ba za a taba samun mutum da za a ce ko sai dai an ganka a cikin makara ba wallahi ban yarda da eh. wannan maganar na kabiru ba amma amma amma misali a ziyar maganar mata fa akwai gori ko ko ka ji ana ai kuma mazan akwai gori eh sai ka ji ya ce to da wanne zan ji ai nan naje na siyo miki atamfa kaza a kasuwa na dubu nawa na siyo miki eh. ai nan naje na siyo abinci kaza ai nan nayi abin nan ai nan kika bar wannan miyan ya lalace ai nan kika yi kaza ya dinga mata gori kenan ya siye ta ko a gaban waye gidan shi rufewa wake gara mu mata ma in ma za ni gorin ne ba za ni mishi a gaban mutane ba wani lokaci kukan dan saka yaro shin ta ina ne in har muka cire komai da son zuciya matan ma suka cire son zuciya mu maza muka cire mu ma son zuciya muka ce bari mu taimake su su ma bayan mun taimake su ce bari mu taimaki yan uwan mu ko yan uwan sama in ta kama shin in muka ɗauki wannan halayyar ta ina zai iya taimakon rayuwar mu wato kabar akwai yanayin yadda yake iya faruwa kamar yadda na faɗa maka ba tare an zama ɗaya ba hmm. akwai matar da wallahi ko baka yi mata ba dan ko da baka ɗauka ka bata ba dan abin da kake samu cikin cefa ne hmm. takan iya taimakon kanta da ƴaƴanta da yan uwanta hmm. shi yasa wani lokacin ma nakan ji haushin wanda yake jin haushin samun mata ki saboda mace tana da wani irin al'ada wadda take mai kyau ce shine duk lokacin da mace ta samu abu <laughs> to kokarinta ta ga ta yi wa mm. Duk lokacin da za ta samu abu kawai kokarinta in mace ce gare ta in ta ga farka sayo mata in dan kunna ne ta gani sayo mata haka in ta mm. namiji gare ta mm. in takarmi ta gani sayo ɗan riga idan ta gani sayo wani lokacin sai dai ka daga ido eh, ka ga kuna um, kaya a jikin yaro ba kamar sanya aka yi ya saye shi ba to irin waɗannan matan idan ka same su kana iya taimaka musu iya matukar inda ka ga zaka iya ga ta wajen taimaka mata to ta nan wuraren ita ma za ta samu yadda za ta taimaka wa kanta taimaka ƴaƴanta har su taimaka yan uwanta mm. saboda mace an ce dama an ce mata su ne karakan jin kai mm. kamar yadda kowa ya sani mm. a kullum mace idan ta na samun dan eh, ya muku adalci kusa dari dari kokari take yi hamsin ko sittin ko saba'in ya tafi a wurin mahaifanta musamman aka ce mahaifanta ba su da karfi kai kuma kana da dan rufin asiri dan ni kai na gani don haka <laughs> Allah bai kyauta yanzu haka muna da yayin da mu kama muna nan muna kuka da shi saboda muna ganin cewar gaba daya ya dauki eh. komai ya tura a gurin yan eh, eh, uwan matar shi hmm. to amma da suna da kirki a duk lokacin da ta samu abu in sha Allah sai ta yayyafa muku ya samu dan lemun da za a dan kawo maka dan ruwan sanyi da za a kawo maka eh. in ka tashi zaka taho shi ba zan iya daukan kudin ya baka ba eh. amma ita za ta iya dauka an dan rage maka takaici kudin mota ta ce maka ga wannan ka rage eh wannan ka an samu mata gwamna a nan <laughs> to bari mu je mu ji kumsa daga karshe ke me zaki ce kumsa da kai to <laughs> Kabiru ya yi magana kowa eh. kan shi ya sani to ai da farko dai hmm. a ka bar magana mai dadi ma hmm. sadaka ce yau a ce baka da shi hmm. wance eh to kin ga ba ni ni da shi mm. kaza kaza yi mata magana nan ya tsuwa wallahi mm. mace rauni ne da ita nan da nan naranta da Allah za ta tausayi ya kama ta da duk sauran ma wani bangarori na gidan mm. kawai sai ta zama shi gini ba sai ta ji shi a makara ba sai ta ji shi a makara ba ba sai ta ji shi a makara ba kenan kwarai da gaske kwarai da gaske <laughs> eh. kwarai da gaske yi wallahi da maza za su gane su ringa tattausa mata su ringa su da lafuza masu daɗi mm, sannan kuma idan sun samu din matan nasu su ringa shaidawa mm. ba wai sai kuma abu ya zo ya kai wuya ya kawo bango ba tukunna a ce ai kuma kaza a zo ana musayar yawo wannan hmm. gaskiya ba magana ba ce kuma hmm. a maza su ringa kokari idan sun fahimci matansu ba su da wani abu su suna da shi ko da ni ce ba ne sun yi komi da komi hmm. idan suka ba ta dan kamar pocket money na bakin ba dan na aljihu wani ko da wani hidima zai taso benin ko ya shiga kasuwa ko wani za ta yi amfani da shi. To gaskiya na ji daɗi sosai wannan tattaunawa da muka da ke kumsa da kuma Kabir Musa sai in ce sai wani lokaci a cikin shirin yau da gobe in Allah so za mu sake lalubar ku saboda mu sake dan tabo wani abun daban. To Maryam da Zafinatu da masu sauraro tattauna da muka yi kenan da Kumsat Muhammad Hassan da kuma Muhammad Kabir Musa a jihar Kaduna a Najeriya. Mm. To yanzu kuma bari mu je mu wannan nan mu dan numfasa kin san rai dangin goraye. Mm. Safinatu kin san mun dawo. <laughs> Ya raba namun ta kai maza ku bari da mata. kashi kashe suraka da mulmishi suke kashe suraka suna raka suna yi mata <laughs> mm. <laughs> usman da safina eh. akwai wani labari da na ji wata mata mm. ta kwashe kayan abincinsu mm. ta ta sayar don ta siya kayan ashobi a ko kenan ai mijin na eh. dawowa ka ya kwashe ta sai eh. uh, charge office a kai ta <laughs> kwashe musu abinci to ki san maryam abin da zan ce cewa <laughs> na sai hukuma za ta raba a Allah la me ne wani hukuma hmm. kawai Usman kan abinci ana wannan Allah ni ne sai an yi kamar in na wata uku ne in na wata eh. uku ta saida in na wata uku ta saida to wata hudu za a ana kayan abinci a kare ina mhm. hmm. ai sai wata hudu <laughs> ce me yara za su ci wanne ta sayan da za ta yi da su ita siyo kuka ai tun da kaji an sai da kayan abinci an yi a shibu usman ba kan ta zan lallabo to shi kenan tun da yara ba su ne ba sai eh. lallabo ta baya in ce ku zo mu je ku zo mu je mu je mu ci mu koshi mu eh, das sai mu dawo sai dai haka to na da to dan ba dan ba kila dan bai bata ne eh to kuma fada wannan amma maryam sai kuma ko dai baka baka hakuri da ashibun mm. dole sai kayi eh, to kuma kuma dai kila barazana fa kawai za a je to amma dama dai da muke maganan kenan mm. da ya da ya mm. tabo wannan ah, darasin kenan cewa idan kaɗan tallafa ɗin mm. zai taimaka domin me a mm. ɗan kuɗin kudin abunan ɗinka sai ya ɗan kai labari mm. to ina ga eh, malam dan fa ya samo mana <coughs> bakon da zamu tattauna da malam Ahmad to kai tsaye eh. ta waya muna tare da mai fashin baƙin al'amuran matasa Ahmad Abubakar dakta daga kanan daba a Najeriya Malam Amadu ai muna ce kai ma za ka ɗan hana mu na kashewan ne <laughs> sai ka ɓace. <laughs> Malam Usman wane mutum ka san wani <laughs> lokacin waya ce kafin ka ka mota. Sai a hankali. Mazan ne tsakanin mazan ne da matan su ma. Eh su ma ne. Lokacin a ta neman su ba a samu. To ya gida ayyuka. Ah, alhamdulillah ya jama'a ina mana fatan alkhairi ga baki. Amin barka da shigowa. Yawwa to Amal Ahmad Kaji da muka tattauna dai da Kumsat da Muhammad Kabir Musa inda mm. muka da mutanen gari suka gaya mana yadda kowa yake kallon lamarin cewa muna taimakawa mu mm. musamman irin wanda zaka ga gashi mun ce suna gida kila ba sa aiki mm. muna son su kula da gida da sauransu amma sai ga in tai baki fa ko dan na eh, lemun kwalbar da za a dan kora sai ka ga abu ya gagara shin me zaka ce akan wannan? Na'am. To a gaskiya ya kamata a ce mu magidanta waɗanda muke da aure hmm. mu dinga kallon gidanmu a matsayin abun mallakanmu hmm. kuma jin daɗinsa ko rashin jin daɗinsa ya shafe mu mu matan idan matar mu cikin gida ta ji daɗi to kai ma ka ji daɗi mm. idan ka ban matarka tana cikin wahala ba ka taimaka mata to ka ɗauka cewa duk abin da kake yi a waje mm. kai ma ba jin daɗin shi za yi ba kuma wani lokaci akwai lokacin da Allah zai zo ikama ka mm. ba daidai ba ne ka bar matarka baka ba ta wani kuɗi isasshe wanda za ta ce ne ta ci abinci na rana ba mm. amma kai in ka fita waje sai ka je gurin mai abinci a haɗa maka kaji a haɗa mm. maka kosulo a haɗa maka kayan da ka ba ba ne ba ne kai ka sa kaya masu kyau mm. ka sa takalma masu kyau amma ka ba za ka ɗan bar mata kuɗi wanda za ka kai ɗan kunni sarka ko kunshi ba amma idan ka buta waje ka zo ta tayi kunshi sai ka dinga buɗe ido kana leka nan kana leka can ba ya kamata a ce matarta ba mm. ta ta tambaye ka ta ce mai gida ka bani wani abu ba mm. a'a yau da gobe yau da gobe sunan shirin nan mm. sai ka ɗau wani abu ka bata in ka bata su mata sun fi da abin da suke bukata musamman ga shi kai ma kana kashewa ba za ma su iya yin magana ce suna so ba haka tunda yanzu misali mm. eh, mara na ga kina mutu to ina tunani ne na ce to ga waɗanda suke da ɗan maske maske nan eh. <laughs> suna taimaka ma eh. matayensu to me yasa su su mazan ba a menene zan ce ma matayensu ba sa bari su ma uwansu sai oh, ba da ake magana a ce oh, da ka haifi matar oh, ka haifi gwamna gwanda ka haifin matar gwamna me yasa wasu mazan ke wannan to kaji To, ai idan kika lura ba hmm. wannan tarbiyya ce ta kowa da irin tarbiyyar da Allah ya masa. Hmm. Akwai mazan da suke da sake gaskiya. duk mutumin da ba zai kishi yan uwansa ba da training din da ka ba mace training din da ka ba mace hmm. ita take ɗauka ya kamata kai ka nuna masa cewa yan uwanka a karkashin ka suke duk wani arziki da Allah zai maka dole ne wa satin percentage naka ka kyautata wa yan uwanka amma kuma ba zai yi ka dinga ɗaukan komai 100% kana yi wa 'yan uwanka ita hmm. kuma kana barin ta cikin matsala ba dole za a dinga samun matsala in ta hmm. fi ka wayo ta fi ka siyasa hmm. da wayo sai ta dinga nuna maka ita ta fi su ko kuma ka ce mata abubuwa abu ne na hikima mata ya kamata ku ji tsoron Allah idan miji yana kyautata muku ko ya kamata ku sa idan ya kyautata wa ƴan uwansa musamman iyayensa musamman mahaifiyarsa hmm. ba zai yi da sallah ya sai miki a tamfar dubu hamsin ya ɗau a tamfar dubu ɗaya da ɗari biyar je ka wasa ba wannan ba hadin ba a yi masa dai mai ɗan daraja daraja ko ba eh. haka ba eh, mu kuma mu rage rowa Mm. a lokaci ba zai bamu ba na su mana bayanin su kuma eh. matan da mazajen ke ba su fa su kuma ba su yi to ka a je mm. ka yi zama da ta bamu labarin me zuwa eh, sai a ce yawa to ka san dama wannan satin cewa muka bari mu dasa ko mm, bari mu dasa shirin to mako mai zuwa za mu dasa daga inda muka tsaya mala ahmad gaskiya eh, kuma kai din za mu sake lalubowa bukatar lokaci a tattauna abun nan sosai saboda matsalolin da ake samu to za mu lalube ka insha Allah mun gode <laughs> Usman kai gwamnan kake so ko matar gwamnan ka ba salama duka duka biyu duka <laughs> biyu <laughs> wata mata wai wata mata ta haifi yaro um, tana ta wani maza aka je mace ana zuwa eh. mata barka ta ce ta haifi mata yan <laughs> eh. biyu ta haifa yan biyu a ce da mijin ta da to yanzu kan nan zamu tsaya ba da dai Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sodangi sai kuma Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne sai kuma Ibrahim Zarwai da ya hada mu a shafin mu na Facebook Live Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya ubangiji ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa mako mai zuwa zamu dasa masu wasanni ba wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba